wannan doka ne kasafin kudin kasa ake ganin wai wannan gwamnatin miye gure shi zuwa ga talaka kakana arzikin kasa yaya ne ake unhwani da shi domin ya taimaka ma al'umma ya taimaka ma kasa ya taimaka ma talakawa a isce kowa ya samu gaban shi daidai gwagwado yanzu in kaje ka diba reset kamar kudin kasa inda ya kamata shigo kasa wani tax wani kaza wani kaza wanda ake sa su wannan aiki ka gani ka zakato ka ci ka zakato ka sa ka zakato don su masu amsa wannan kaga sai sun yi maja majis kenan wanda zai kaga baitulmanin kasa kingi ne suke kawo su kuma wanda aka kawo wanda za su unwani da abin da aka kawo don a kashe shi zuwa ga kasa zuwa ga talaka farko aka ce abiya bashi service da labarai na biyu aka ce salon bi personnel kenan ma'aikata yi waɗansu ma'aikata ba sunan ma'aikatan ƙasa ne mutum da ba ƙasa suke ma'aiki ba kansu ne suke ma'aiki. wani ma da zuwan shi aiki ba ma'aikata ba ma zuna gida tunda iya ta aiki bai aikin kuma shi yana cuta ma ƙasa a matsayin zaman da yake ne ko wutar da yake ɗaya. ya kunna climatizar yana ya zan hasara tunda aikin da ya kai shi aikin da ya sa aka kawo aka kawo a shi aikin na bai shi na uku shine aka ce Eh, eh, fonctionnement fonctionnement kenan kayan da ake ba ma'aikata a ce ga su ma'aikatoci da ma'aikata an ba su kayan aiki domin su yi aikin da zai ba da dama a biya ma al'umma ƙasa bukatu tunda ai gwamnati gaba ɗaya dan bawan ƙasa ne bawan talaka ne dan talaka ne an kasa cewa da al'umma gaba ɗaya kamar yanzu da yake zancen 20 miliyan da person to gwamnati in zai aiki aidan da sunan wannan 20 miliyan da gudun miliyan shi kenan an samu arzikin kasa ya kamata in za a yi shi ayi mashi unhwani unhwani da shi wanda zai unhwani le 20 miliyan din sai zama to a yanzu da shi ya dauki to wasan mil person a aje ma 200 mil gari ma'aikatan gwamnati ka san ba su kai ko to a aje kowane ma'aikacin gwamnati yana da mutum 20 wanda ke dangane gare shi mm-hmm. in ya samu yana ci da su to miliyan hudu kenan to kenan duk abin da gwamnati ya samu yau duk abin da ake samuwa da sunan kasa ake sarrafa shi ake komi bakin miliyan hudun nan su ne ga gani ga gani kasa sauran ba su ganin komi sai da su biya haraji sai dai a danne su a mace su a tasu su biya amma zuwa aikin kasa na su su wani babu Ba babu zancen wannan yanzu mene ne za a gani na maka zancen uku ko fonctionnement na hudu ne ake cewa subvention wa auto transfer subvention ne kamar inda gwamnati ka tallafi ga ma'aikata domin a sauƙaƙa ma talaka kamar yanzu an ce eh, zamani ta da an yi eh, gratuite mai enfant a ce zero enfant de zero a sanka. ko ko cesarean ko wani col de ko wani abu can da aka ce ana da gwamnati sa an kasa a lokacin na ya ce to ya kamata tun da talakawa da mutum ya taso kamar yanzu tun daga kwanaka ya ce ya zo nan mai in bai da kowa in ya zo nan mai bai da kowa kenan kuɗin mota da zai kisha da komi da komi sai aka dan hango wannan shi wanda bai da ilimin shi ya hango a za a ya iska wannan talaka can ƙauyensu ai mashi magani can ƙauyensu ba tare da ya taho nan ba ya bi kuɗin mota bai da gidan zama nan ga in ya zo nan daga sai da ya je matsa masa nusu jafu eh, eh eh in ya hito da kwanka eh in ya kuma in ya hito da wani gari ya je iska irin na mutane garin su ya je matsa masa kenan kai a cicca ka tsaya gidanka kana cewa inda kake da mutuncinka inda inda mutuncinka za a za a yi mishi garkuwa za ni aika maka jami'ai na ƙasa su kula da kai can haka shi ne shi foreign masu irin cataract da masu matsala ido masu an yi ma mutane da yawa ko ciwo iri iri daga mutane wanda aka yanzu ban san wannan yake a take ko ina abin yanzu kamar yanzu irin wannan abu mai alheri ai da kamata a bashi da an ga abu ne mai unwani yanzu wanga zancen da ake zancen bashi da aka yi cikin program special da aka yi wannan program special sai ana daukar jikka hamsin mhm. a ba mata a ce musu bashi don saboda a sa su hanzarin nema na su nemi su biya eh, in akwai in ma ta biya ba akwai in lokacin ma biya yau akwai wanda a cikin hanya ne saboda dai dama dan a sasu su koyi aiki ne a sasu cikin hanyar samu to akwai wanda ya an ka bata wannan kuɗin sai ta zuba kuka tunda an ka aihe ta ba ta gani ganin jika hamsin ba akwai wanda jikka goma ba taba gani ba ga ta mana mana jikka goma ta kace ba taba gani ba tsohuwa ce ta kai shekara hamsin ko sittin to irin wannan duka an ga an ga su waɗannan mutane wanga dan cin nake abu ne da kowa ya sani mu don kenan tun da mu abinda kowa ya sani ba ma sai mun ɓata lokaci abin tsaro wace rawa abin da muke fata mutane su gane bisa zance lokacin da mu muka yi shawara gwamnati ka bar zancen harajin na roƙon jini ga fara ka biɗo arzikin mu a biɗo abokan hulɗa a sarrafa shi a yi sarrafa shi a samu arziki mai yawa lokacin da ya yarda an kai wannan kwadumi ne da kwadumi ne da aka kwada fetaholiyan nan shi ya ba da dama yanzu aka ce yanzu ana iya bido masu sai masu aikin fetahol masu aikin fetahol na tarje tashi ta sai da ya ta amurka ya iska amurkawa can ya ce wasu tun bin nausan sankatika kun ka san akwai fetahol nijar kuma yanzu har yanzu an kasa samun dubara a hiddo na shi domin mu hita kunya mu hita kuma yunwa sai ga muna zuwa roƙon ku dawa jaddawa ko ko da eh, eh, ko ga dawa kanku in mun tambaye ku ba ku ba mu ina ina batun mutunci yake nan yace ce abinda muke so ga fito ga wa'adi in tarata ɗan december 2006 ta ba ku ba mu amsa ba da cewa ga wanda za ku yi na a hiddo wannan na niger to insha Allah mu daga nan ba mu koma sake ba ku takarda za mu bi do ɗansu mu ba su wannan amurka ne ta je masu kuma idi dan da biyo oval akwai shaidu wanda aka kai da su sun ka shaida wannan abin don ka da sun ka kuma lokaci yayi cika alkawari ba su zo sun kai wanda ya ce ba kawai ya ɗauki jirgin shi ya ta shi ya iske shi nuna ya ce musu to ga wanda muke ciki mun shi kuna neman kasa mu muna da shi kuma yanzu muna da hulɗar da da waɗanda amma ba su gai muna abin da muke so ga ta mu shawara in kun yarda ga abin da muke son ku nuna in kun ba da haɗin kai mu za mu ba ka wannan takar shi nuna ku suka ce sun yarda abin da ya musu condition ya ce musu ga abin da yake bukata eh wanga deuxième point ga ya deuxième point da gare an isa mai sunan shi tun da nashi ne mm-hmm. eh sai aka ce eh, amice france eh, amice shin niger mm-hmm. dan saboda mutane irin zancen da kasu yake mutum in yi abin kirki ba ka son kai ne ko ne tukin mutum ya abin kirki a dokance su ne shi kamata a sa to ba zan ci a dokance ne ba a kamance ba dokance ne ba in dokance ne doka ce a kamance abin da ya kamata ai kowa san abin da ya kamata mm-hmm. ko ba ka ba lokacin da kun ce kunce ya je samu stad stad wagga stad da shi shi ma sun ka bamu stad ai da suka yi shi wannan mutane suka ce babu wanda za a samu suna ai ba bai kare ba zamanin shi zamanin alshe bai kare amma da ya kare zamanin alshe ba sai an ka ba wannan stad suna an ce suna shi stad general sai wuce da mun ka zo conference akwai wanda suka ce su kunce kawai ya kamata duka duka aiwata duniya za a shafewa kawai ba a taɓa yin shi ba kuma ana iya haka sun ka zo suka ce ai sai an ɗaya sunan kunce ga stad akwai cikin mu da mu muna dalibai a lokaci mun samu rigima wannan ya kawo na rikici tsakanin mu ma cikin da delegation saboda akwai wani suka ce bai kamata ba akwai wani suka ce to tun da muka magana mu kamar ni for example na yi shawarar cewa eh tun da dai cikin palais de sport mai aka yi shine za a tsaida palais de vanessa stad wancin stad general sai ko ce a bar shi da sunan shi nan mun yi sai a hidda a cewa stade stad mutane sun kace Allah baram su kyan eh, eh, a eh, shahi gaba ɗaya an ka zo an kai haka nan ai ƙarshen ta gani Allah sai ya rike ya kai condition ɗin retablet ɗin wannan abin da muka wata sai da ya tabbata aka zo aka samu zamanin bare an koma gaba ɗaya ma duka duka an ce an sha wancan abin da ba kun sha mun ko mun sha yanzu sai da Allah ya juya ya juya ya juya an ku zo an 2011 ɗin ga da an ka ba mun yi adoptan constitution sabuwa wanda cikin ta mun ka sa ya kamata cikin eh, arzikin ƙasa da tarihin ƙasa abinda an kai conference a mutunta shi to tun da ya kamata a mutunta shi kenan ya kamata conference ka a ce ita ma a shahi ta gama ita ba to sai an kasa cikin kundin tsarin mulki na kasa shi ya ba mu dama lokacin da an kasa shi da wanga iko na Muhammad Isu ya zo sai aka ce to ya diba ga constitution nan ga abin da ta ce kenan tun da ta ce a mutunta conference da abin da ta dauka kuma decision kenan duk dokokin da aka dauka a wannan zamani ya kamata a komo bisa su a aiwatar da su shi an muhari an hukumomin sai an kai da la poire en deux aka ce to yanzu ba a ɗebe wancan stade general sai kuma a ko shawarar da mun kai tun kafin da ta akwai abokan mu nan sun sa abin da muka yi don aka zo an kuma yanzu za a sawa paledi da na fishe saboda ita ma conference tarihi ne na ƙasa da bai kamata ba amince da shi kuma ya kamata mu iya ganewa cikin tahiyar da muke duk lokacin da muka hana kanmu eh, yin dattako mutunci da imani da kima da sanin ya kamata to babu shakka za mu ci gaba da zaman to ƙasa hawa mai tunkara wahala yawa wato ƙashe a cikin tarihi da tanje ya bari maudu'i na biyu shi man feta yayin da ya gwagwarmar neman wanda za su zo su tono shi wasu suka nuna ruwa ne wasu suka nuna ba komi wahala ce za a yi a kwana a tashi sa ka samu man fetan ana tono yau shekara goma Ni za ku ta daga cikin da shekara goma na to na mai wa anya talaka gani a ƙasa to malam umaru ina ga in shiga zancen man fita mun aza ai za a ɗauki ɗan lokaci na abin nan ka san bisa ga wannan abubuwa da tanje yi wanda kamar yadda nuhu ya gai ba wai da a haɗi ne saboda yabo a saboda kwaikwayo ai akwai wani nazari lokacin da aka samu man fita nan sai aka ce ai bututu na tatashi aka ce akwai matsala sai dai a ɗauke shi a je waje a yi ta tata a kamuna tan je tsaye ce a'a ai da muka ci a fudo man fita nan ga nijar don a gane shi na a nan ga nijar ana yin shi na biyu sai aka ce to saboda matatashi ruwa take so kenan dole sai a taho nan ga bakin kogin isa inda ruwa suke a shi a yi matata sai ta je ce nijar ina da da matsalar ruwa aka ce da magana ya ce to shinuwa ruwa har na kasa su ya hudu su ya ce a je can da magaram inda babu ruwa in marar da man fita ya kare in shi akwai ruwa da aka hudu mutane za su yi amfani da ruwa to kaga wannan abun umar yana cikin wato hikimomi wanda wannan bawan allah ya baro wanda duk wanda yake da bangare na jagoranta don ni ban zancen iko jagoranta ne ke can duk wanda ke da bangare na jagoranta ya kamata a ce yana kwaikwayo wato da irin na abubuwa to sannan wanda kuma zan yi zance hulla ta siyasa tunda na ce maka mu 'yan siyasa ne ai ana neman kwanci hankalin kasa ita kuma kwanci hankalin nan ba ta samuwa in babu kulɗayya da shawara tsakanin 'yan ƙasa dole ne wanda ke gaba ka riga Allah ya hauda ka ka zo uban kowa uba shi ne ke kira ɗan shi da fitinanne da marashin kumya da azalimi da na kirkin da wanda ake rada shi duk sai a zama shi su duk a zama cikin gida sai a samu ai kai ai kai bai ce ba hankali guda bai ce wayo guda ba bai ce ilimi guda ba bai ce fusaha guda ba amma ana ai kai to ka gani tanje ya nuna dan ni har gobe babban da manciya da aka yi gwagwarmayar tanta wato wadda suka yi ta frdd radda aka zo zaɓe bayan mutuwar margayi bare da aka zo zaɓe ana zancen akaka za a yi alliance alliance ya ce a ku sai a ce wannan iko duk wanda ci shi na muhammad ne to lokacin su uku ne suka yi rinjaya muhammad tanja muhammad usman muhammad isu ya ce duk wanda ci iko na muhammad ne amma kagarar da aka zo sai aka zo cikin partikin shi sai aka koma aka yi sanarawa da ba da bakin shi ba aka ce wanda ya tsaya ya yi abin nan na adawa ya tsaya adawa shi babu zancen a zo a haɗa kai to lokacin nan ka gani abin da ta yi so shi ba da sa lokacin mu muna hula mun yaba wannan abin mun yi zaton mutane za su amince tunda sun yi kokowa sun ce koko demokradiyya ce to in ta gaske ne demokradiyya ana iya a adawa amma bisa ga aje republic kamar kasan azunuhu kajinuhu ya ce ba wai su 'yan yabon margayi ba ne ba ko kuma su 'yan gani kashe ko karnan farauta ne a'a republic ce ake dibi kowane lokaci ko bayan ranka abinda ka shifka wato saboda kasa ne aka yi shi to yanzu mu shiga bisa zancen shekara goma shekara goma sai in ce yau dai umar alhamdulillah tunda man fita yau mun shiga cikin kasassayi waɗanda suke da man fita kuma yau allah maɗauki sarki ya sa wannan ruwan sun zan daga sai kalanzir ne bayan sun zan kalanzir kuma hallau ga mu yau nijar duk wanda ya zo yana ganin in ma kai baka ci amfanin kalanzir ba amma ka ga yadda motoci suke kai da kawowa zuwa da magaramar ɗaukar kalanzir kenan alhamdulillah tun da kasar sauki ana cewa a ah, nijar ai kuna da petrol bayan wannan yau ga shi an zo ana yin wato wannan pabland eh na a hudda shi to ina ganin kenan in aka yi shi za mu kai kenan 2022 kenan in Allah yarda za mu kai matsayi na duk inda wani wanda yake da man fita yake iya ya bunƙasa wuyan shi ya yi doro da yake so na wani aboki na ce to wani ya kamata a ce man fitan gama yanzu mu mu koma irin laraba mu azama kawuya mu ma ko ne kuma bakin gida aza kujera a ce ga sana'ar zashi to ka gani malam umaru wannan sai mu ce alhamdulillah amma ga yadda aka hau da abin man fita ni ban da cikin wanda ke gaugawa amma muna cinka da Ka san ina cikin waɗanda suka shawarci 'yan sai da mai na hannu tun da aka ce za a fara aka yi girkin soras na ga duka 'yan sai da sai 'yan sai da mai na hannu muka yi shawara da su har suka ɗauki ni president donor na zo na tsara musu ƙungiya ta kwadago domin rigakafi masu sai da mai domin saboda nijar arziki allah ya kawo shi duk sai su samu man fita mutane su wadata da shi amma cikin tsari ba cikin a bari ba a yi taɓar gaza ko a yi almanahana da man ƙasa 'yan ƙasa na nan kwanci yau ya kamata a ce man ga da adda kwai yan ƙasa a gani mu wadata bisa shi kai da annan ya kamata a ce yau mun fita nan umaru ka wadata cikin shi to yanzu da yake na ce ba gauga muke ba amma muna tsinka wannan tsinka da muka yi ta ga yau an waye sahiya ni na ga mai daga ma wannan kin da aka sai suwa na ɗaya kuɗi ba su rage ba ban da gauga ina zaton shugaban ƙasa ba zo yana jin kuma wannan gwagwarmaya ko a cikin partikinmu na siyasa za mu yi ta kai mai shawara za mu yi ta kai mishi shawara da shi da jam'iyyar ta siyasa na komi yake kudin man ya aka fara hudda man namu na na pipeline nan ya kamata 2022 na a ce muna mai a Niger ya sauka yadda duk wanda shigo Nijar shi sanda mai ya zo a Nijar kuma yau muna da mai sannan na biyu ka duba ka gani ba na ce ban da son 'yan kasar su zo ba amma ni na so in ga yau duk wanda zai zo daga mali ba ras zai je sayan mai ba a'a sai dai a ce ai alhaji nuhu na ka sai da mai baki iyaka ta mali shi ne adau ta koda sai ka gane ka sayi tun shi dan kasa ne saboda abin su ne ya kamata omar a ce kana can bakin makolondi duk zai zo daga burkina kai ma kana nan wato bisa harkar mai sai an bi ta kanka to ka gani an zamanto yau sai ka iske wannan in kasai sai sun taho sai iske yanzu akwai wanda ma shi yanzu da shekarar ga goma shi yanzu ya zan miladar a can kasar su da zancen mai nan nijar amma kaga kai yau moton ka sai kai pan de sans daga nan ga nijar vankat kan kashe can gida talagi gidanka to wannan ka gani omar wannan abubuwa mu muna so a kiyaye su muna so kuma wannan mai da allah mu lalle ko yana sai a ce mai iya so akwai wani ne a ƙasa da dama na duniya amfani suke da mai kuma wannan man ya kamata yadda ake sai da gyada abu guda ne security ita kuma in aka bar 'yan ƙasa suka ya cikin abu dole ne in ta ce musu ga yadda za a yi non security saboda mai yana kama da wuta yana kawo hadari amma in aka sa 'yan ƙasa suka mai shi yadda ake sai da gujiya ake sai da aya abu ne wanda za su yi amfani da shi umar yau ya za ka bunƙasa arzikin noma idan daga nan ga bakin nan ga zuwa kwabagi baka da station ta sai da mai wa zai kai maka mai ya za ka zo ka ce za ka bunƙasa kiyo idan kana so ka tada motopomp ta ja maka ruwa a ba shanunka abin sai da mai ya za a zo a ce ka yi kulan beton in kana da injinoni wanda sai an tada su ya za a yi a samu wuta a ƙauye idan mai ba ya samun shi a sauƙaƙe duk wanda yake iya je cikin wani ƙauye ga yara ana so a ba su horo na farmaso faso da technique ya za su in ba su samu mai kuma allah ya kawo mai to kaga wannan abubuwan umar da shekara goma lalle abin da aka yi an yi gwamnati ta yi zancen bashi da aka ci na yin bututu na abin mataci don ta yi zancen za a yi da kuɗin kaza za a yi kaza amma yanzu ina ganin duka mun kai kusan ƙarshen abin saboda wannan lokaci da za mu shiga cikin shi ina ganin shugaban ƙasa ba zun mu addu'a muke kuma za mu ƙara kira da shi wannan mai ya kamata a ce 'yan ƙasa su ne a ƙasa. President, ɗaya daga cikin abun tarihi na tanke da ba a manta da shi shi ne man fetur. A yau a kwana ta shekara goma na ta zauna man fetur. Amma habis yanzu talaka yana kuka a kan cadar rayuwa a kan cadar mai. Eh to, alhamdulillah ina ma godiya. Ka san duk in kowa ya tuna lokacin muna koko tsadar rayuwa bayan mun yi na tabi'a da bayan mun yi ta tsada rayuwa an je mil nasa ko a wannan lokacin cikin koke-koken da muke da akwai kuɗin mai wanda ake suwa da ƙasar waje ana kashin wannan koko da mun kai ta bada dama tun yana wajen kusan ɗari da wani abu haya kai kuma dala tamanin tamanin kai ƙarshen ta dai ko da an ka sabke tanje ga iko eh, eh, mai tamanin da goma sha biyar da tamma 476 francs ne litiri kana ji na ko don na kuma mu gurin da muka sama a gaba da muka ƙara hanzari da kuzari na a hiddoman peta hanya bici in an ka hiddoman peta za a sarrafa shi za a iya saida shi ga saura a samu arziki ya fito ya shigo da kasa waje ya shigo muna ga masu sayi shi kuma mu kanmu man da muke sha ya zo muna a sauƙaƙe don shi ne cikin shawarar da aka yi aka ce ya kamata mu yi meri ba taɓa yi ko ina ba duk inda za a yi ma hidda mai sai an yi hiddo mai ana sai da shi bakin mun shi ne can an yi shekaru ana yi da baya a ce a hiddo mai a hiddo matata mu ko nan tsarin da an kai sai aka ce to matata za a fara ai mun ji waɗansu mutane ma sai mun shigo wannan dan me an kai ai ba a taɓa yi ba wane ne wane ne minister in eh, energy lokacin da ya zo tunu ruwa minister da energy a lokacin da kamin ya zama minister da petrol palace sun babu abin da ba su faɗi ba na kwatanta kama abin da ma an kai ba ma daidai an kai shi ba suka zo suna zancen a ah, ai an yi an yi an ci bashi an yi abin nan yo mu da mu da kuɗi ba mu da kuɗi ba mu da ilimi na yin wannan aiki kenan sai aka iske shinuwa suna da kuɗi suna da ilimin yin shi muka ce to yanzu mu kuma muna da ƙasar muna da mun na cikin ƙasar mu ko kenan aka ce bai aka ma kamfani iri biyu sai npc mai yin bidan man cikin ƙasa aka yi kamfani wanda niger tana da kashi 40 yana ko muku suku suna da kashi 70 an tango da actionaria aka zo ita ma ga soraza da za a ta niger na da kashi 40 ita ko shinuwa suna da kashi 70 kenan kamfani in an ce kamfani ba wai da an ce yanzu an yi in societe mai capital mai 'yan miliyar da capital shikenan yana ce ai da ai ba capital ne gaba da dama a ce ai duk komi ba da inda aka kawo kamfani to kamfani ya girku kenan in yana son da wani buri gare shi yana da hanyar da bashi na yi wannan aikin ya cikin aikin ya samu kuɗin biyan bashi c'est ça l'entreprise kenan ba dole ne bayan société mai un million de capital da an ga ta yi de da ga shekara na miliyar goma sai ai ta mamakin a za a yi na entreprise mai 1 million de capital Il kuma ta yi shifir da miliyar no me sai l'entreprise ai sa aikin capital din da a kinka ta an kai shi amma yanda da an kai an kai lokacin da an ta yanzu in za a yi abin da za a yi kamar yanzu in za a gina kamfanin dole sai an biyo bashi sai an biyo bashi tunda ba wanda ga suka bada bane ya suka kawo kamfani za su za su adda kuɗin yin shi amma sai su je shiga bankin da za su shirya ne kuma cikin tsarin da ya kamata ku gane shi tahiyar da an kai ba a ce ma a ta a bido eh, wani mutane ba masu zaman kansu sai lashin ce da kanta da kamfuna nata mhm. yanzu nijar ka fata ta mu ci idan ka yi hulɗa da nijar ka ai ka yi hulɗa da nijar tun da nijar ka dai ta mu ci ko ba ka ga ka kwatanta muka to tun a ka ga nijar ka eh, na ta mu ci amma in ka dauki wa ga miya ce mutu gidan ruwa gidan ruwa masu sai da gidan masu sai da ruwan tunda wani irin zalunci ne an kai a wannan tsari da yasa masu da kana gani iska ma suke sai da ka gani a zama kame in cika buta ko iska ɗan kare yana ta hitowa babu ba suna zuwa don kenan wannan kamfani ka ganin cikin eta san ka kusan gari kashi biyar gari ta cikin dari sauran jun na mutane ne kenan nan gwamnati bai da wani mamaki bai da wani abin cewa cikin abin da ake yanzu wannan tsarin da ake tsarin yaudara ne tun can an kai wata game kai da wani dan shi kullum muke cewa ai ya kamata a yi a yi abin nan ai bilan ai bilan a gani ai evaluation a gani wai ita nan society in nan da exploitation da yazo ga kane magana ta take adi ba a gani eske wanda an kai rabon capital din da aka kamata ba a yi ha'inci an ka cuci kasa ba saboda kasa ga lokacin nan wani hankali ne gwamnatin zamani ya yi a wannan lokaci sun kai abin sun gami mai tsadin su shi da kanshi tanja sauran zancen nan bai gane shi wanda suka suka yi wannan mana kisa duk da wata rana ai mun zancen da ya yaji muna magana cewa ai ai ba mu yarda ba ba mu yarda ba ya kamata ai ai ai ai bilan ce wai menene magana ce ga zancen haka ne ce an ce to gashi akwai wanda an ka dauka gaba ɗaya haka zance an ba su kashi kashi 34 cikin dari kawai amshi an ba ka kai ne da sunan ka zai haka dai kawai kawai aka sa su su kuma su ba wai tare da ko sun ba da wani abu ba aka ce an sa su su ne a da wannan ban kashi 34 cikin 100 wanda ya kamata a ce gwamnati a da shi sai aka ce gwamnati ya aje kashi biyar an ka ba ma'aikata su ma kashi goma don kaga ma'aikata na da kashi goma wancan da an ka zaɓo an ka ce zo shi an ka ba kashi 34 eh sai sun tashi 44 nan gwamnati na da kashi biyar sai ya tashi 49 su ko wadancan misali ne. Mm. ai ai dan ka gane ne nake kwatanta maka don ka an kai wannan irin wannan misali na kwatanta kamar kamfanin kasa kaga kamfanin kasa duk lokacin da an kai wani abu inda yana sunan kasa ne kasa ciganto shin din nan yawancin zamanin tanja wanda an kai hudda duka da su kamfani ne na kasa da ya shahi shi ne gaba ɗaya kenan ita sa ba kamar yanzu da an kai waɗansu ba ina ganin an bi wasu prive na wasu gari wanda su kawai zaman kansu ne suka suka zo amma ai da wannan su ne wannan kasa an ka zo an ka tsara wannan mafi a bazan can cewa bai yi bai yanzu an wuce nan yadda yadda chinois le 15 septembre 2009 yadda chinois suka ce yau sun kare aikinsu na laruwan man feta da ke cikin kasar Nijar. sun ba da kai na cewa za su ɗaukar niyya na aikin hijjosh ran nan ne tan ya samu fulan ya sa an kai mushi kuɗi ta ran nan ran nan ne decision an ka ɗauke ta le 15 15 septembre 2009 ba ba zan can wani can bai dace mutane hauka suna cewa wani tazarce yana ne ƙarya ce babu zancen tazarce ciki zancen wannan man fetur da aka ce tun da na ce maka man fetur ga hannun amurkawa suke amurkawa ne suke da man suke eh, suke sun san abin da muke da kuma suke son a hake musu shi sai inda suka tashi bukatar shi tun da yanzu suna can eh, eh nan don mu bai zaba ya kamata mu zanna mu ta hankuri yin mu da wahalar mu har mu biyo mu wuce eh can eh su ne ga bukatar shi da sun kai niyyar bukatar shi ko 2050 kanta ko 2040 ko 2070 to lokacin da ta zo to sai ga tanje ya zo ba ta yiwa muna da muna da man fetur a ce ba mu abu kan hudda da zamu iya hiddo shi sai mu tai muna masara mu dawo masara ku ba mu kuma kuna a walakance yace to wannan ta kare to da yace wannan ta kare nan yanzu kuma ya aiwatar da shi kuma ai da gangan ne ya kibido dan dan kananan gari ko ko dan su ya taibido shin saboda ya san Amurka ba ta iya komai da shi in shin na son abu yau Amurka komai ba ta iya da shi dan shi ne ta je ta yi iska shi no a ce musu to gashi zan hudda kana shi na ko don ka da an kai wannan aka zo aka fara wannan dole ne a ce in za a yin construct din izin ko za a yin wani pipeline ko wani abu a ce a bido bashi ga bankin da za a bada kuma ana biyan su wala cikin modalitan da aka tsaya don mutane ba ca sun kai da faru sai a sai an yi audit da an gaje an kai audit ba an ga su da sun kai da hiba ai ban ji bai san da ai babu wani shirin wannan lisai bai cikin irin wannan abubuwa wanda suke yin gaga an yi cuta wanda ya fa amana ne Eh, ya sa su gaba sun zama to sun yi kuma ba tare da masu kuma sun faɗa musu ba in an yi cuta ka ne kuma ba yi ba ga wannan man fetur ba yi ba bashin da an ka ɗauka dole ne a ɗauki bashi a gina in an yi gina yanzu kuma bashin tun da ana sarrafa abun ana samun arziki duk shekara ana samun abin da an samu sai ana maida ma wanda an ka ɗauko bashi gaisu ana fiye shi kuma wannan albarkar wannan man fetur din da ya fito ai zai ci gaban da ba batun mutane guda guda ake ba ni na da hankalin ƙasa da ba da kishin ƙasa da gani yadda abin zai umarni kasa hidomin fetur niger daga 2011 zarke arzikin da kama kasa bai da yawa bai da da misali ko da tanje ya kare iko 2010 bidije in niger yana eh, eh, shi na kasa fi na kudin kasa daga wannan lokaci abin da ya kama kusan 'yan fiye wanda wisan miliyan wisan miliyar da duka yansa wani mai siffar cewa sallah an gani to yau bidijan nijar ga yanan domin wisan miliyar yake ke nan tsakanin domin disa da yau bidijan ɗin ƙasa ya ƙaru da miliyar dubu biyu miliyar dubu biyu ya ƙaru tsakanin domin disa da kenan mi an mawaƙin ƙaru shi saboda yanzu da yake ƙasa tana da man fetur wannan man fetur ɗin nan da su da yake musamman shinuwa sun san akwai shi ba ɗan kaɗan ba kuma babban arziki ne kuma sun san suna iya sarrafa shi su hujjo shi su biya kansu shi yasa sun kai yarda su ba da haɗin kai akwai shance shance guda wajen bakwai da tanje ya so na ko shi ne ba za kan da shi cikin wannan ba a'a cikin burin da yake da tun da yanzu akwai hanya a bido kuɗi akwai hanya bashi ai ba ba mutum wanda bai iya biyan bashi ana bashi bashi wanda bai da kuɗi ana bashi bashi wanda bai da hanya a ce yana iya biya ana bashi ba on ne prête qu'au wish on ne prête à son sai wanda ga iya biyan bashi shine ake ba bashi don yanzu da muke ne muna da man fetur kenan ana iya yarda a ba bashi ke tun da an san ana iya biya ko da ma wancan aikin da za a yi bai yi ba man fetur in nan ta hanyar shi ana iya samun kuɗin da za a biya ka gane ko to shi yasa a wannan lokaci tanja babban abin da yace zai yi kaga ba za shi ga kan gashi dan guwin da duk aka sa cikin shi na wani a samu makamashi a samu hilaye na noma da wane ne da wane ne na garafe da komi akwai simanteri na kau simanteri na kau saboda ƙasar mu ƙasa ce da ya kamata a gina don da bukoki ne gani yawancin mutane ma da kaga suna wani abunan daga ehekes wanda an ka aiwa cikin ehekes ehekes ehekes ehekes sabara sai da bukka sai da bango sai bakin yadda rayuwar mutane ko ma ce ma a haka ta aka sha yawa to a to to da jara in a haka ta aka sha don su ne ce mutane yanzu ko dole ana so ai gina ai gina kamar irin ginonin da ka gani yanzu ga sunan sun cika gari gina ga ta nan ka gani mutum ya zo ya kwaɗa gida sai kana mamakin wanzu sace e ga yanan waɗanda gidaje na imebil imebil ga sunan etage biyu etage uku etage hudu ɗaki ga yanan mai ɗaki arba'in wannan mutane suke suna gina saboda waɗansu sun da sun samu kuɗi sun samu hanyar samun kuɗin banza a matsayin su na jami'an ƙasa jami'an gwamnati suna samun wannan kuɗi suna ɗaga su gina da yadda ba su da wannan wuri ko sun kai retaya shirin gidan ma matsala zai zama su a wuce wannan sai ya ce yana son a yi siminti saboda yau Nijar na important siminti a ƙasar waje miliyarori ne muke huddawa wajen mu siminti ya ce to ya kamata tun da muna da hanyar yin siminti kenan a yi kamfani wanda zai yin siminti mai ba da 'yan miliyan da ton na sima ne wannan yi da kawo na biyu kuma tanje ce ai muna unhwani da sayan a beton ga mu da sa ko ina cikin kasa musamman nan yankin sa kenan ya za a yi mu ma mu yi mu yi kamfani mai yin sarrafa ƙarfe wanda za mu san wani lissar a beton a ce ba a san shi shi ne wannan sima eh, la petite metallurgie de sai nan cikin zan ingana kirtashi pardon ta kirtashi tunda hanya bi ne ko a yi nan kote gosh rive droite ko rive gauche sai izon choisi rive gauche eh, rive gauche saboda rive gauche in an kai ta ita ce eh, ana iya unhwani da chemin de fer wanda zai ai zai yin wani da wani abu shi ga nashi tunani ke tun da kasan kamin a taifan ya ce zai yin a yi a yi shomen da abin da su a yi kuma sakin da su in an kai ka indo su kenan mun kare aiki bakin teku sai dai a ɗauko kaya a kasu nan doso kenan doso za a bunƙasa ayyuka da sana'a tun daga ta gari ne za kamar kawai kamar abin ga kamar fini kamar kawai yanzu ba mutane ba su da sana'a ba su daki amma ya haka kawai irin wannan abu zai sa mutane masu zowa ɗaya kaya masu koso zai sa sana'a ta shiga kenan kowa sai ya samu sana'a kamar da yanzu da aka kai zandar aka ce ai sun ayi abin nan yanzu ba kowa ya ga zandar ta sake ba tunda yanzu zandar akwai mutane ko tashi da motar shi can zandar zina kuma yanzu sana'a mai sai da wake mai sai da hoya mai sai da haya mai yin kaza mai yin kaza ga sunan kowa na samun daidai gwagwadon rabon shi tunda yanzu da yake zan can mota ta hito da makalin yayin mota da ka shigo da makalin duka zai kai zandar duk inda ka tsaya ka sai wani abu ga mai kebur ya yi uh, ramfosan ikonomi din nijar tunda mai kebur ɗin ya yi ciniki da kai ya samu hibashi saboda ka biyo nan ka sayi gishi duk garin da ka tsaya ka ci ko ka kwan ko ka sai wani abinci na wurin kwana na inda ka tsaya arzikin ƙasa ta ƙaru tun da mu ne ga zuwa waɗansu ƙasashe muna yin hakan mu tai benin mu tai mota uku kamun yau shar ko kuma mu tai kuturu eh, eh, mu tai abin ga mu tai lome ka mu da ko kuma mu tai abuja to yanzu sai zama to saboda yanzu muna da namun man fetur kenan ba mu zuwa ɗauko shi ƙasar waje to rishin ɗauko shi ƙasar waje da so ni dan ka gane so nijar da wajen wisan miliyar take aikawa waje don ta soyo mai ta kawo cikin kasa saboda biyan bukatun al'umma na nan da ake yanzu wannan kuɗin da ake zuwa a kai kasa waje a soyo mai yanzu babu shi kenan wannan mai ba a zuwa waje da wannan kuɗi kuɗin sai dai a tai soras a tai soras a sai shi ka gane ko kaɗan kaɗan ne ake in kama an samu ɗan ne ko wani guntun abu da kai bai kawo sai a ce a tai waje a soyo a cika yanzu baccin wannan ka iya gane akwai kuma wanda muke ɗauka mu kai waje mu sai kenan nan san ba mu kai kuɗin mu waje ba suna nan cikin gida kuma ka ɗauko da waje mun ka saboda mun ɗauka da nan mun kai waje mun sai da mun sai da mutanen waje wanda da sowa su sayi to akwai wanda ya yi rudani ya ce a ah, shi mamaki yake yi ana sai da mutanen baki a sai da musu da arha kamar lokacin da ake sai da mai lokacin da aka yi covid yau lokacin covid mai ai sai da ya komo kamar kusan dala talatin a kasashen waje nan da ma Nijar hmm. so ya zama in za ta sai da albansa a san soken ba in za ta sai da ma bakon da ya zo ya dauka ya taida shi kasa amma a kasuwa ba can shi eh in in ya dauka ya taida su can tun da shi ai ba a samu shi wani haraji hmm. ai nan da mu Nijar muke muke biyan shi kashi muke biyan shi san san karan yo ai haraji ne gwamnati ya sa da kangar saboda yana son ya samu ta wannan hanya ya samu wannan kuɗi da mutane hanya ce ta matsu kuɗi ga talakawa don ka ya ga wato nan ne zai samun kuɗi masu yawa yanzu in ka ɗauka cikin kuɗin mai kuɗin mai na san san karam ɗin ya gwamnati abin da ke gari shi wajen zuwa saba'in da wata wanda an da gwamnati wanda ka shiga cikin talmanin ƙasa eh, eh, saba'in da wani abu cikin firitin yanzu in sun shigo ai gwamnati an ci da samun shi doka kundin tsarin mulki na ƙasa ya ce ya kamata duk shekara a waɗin mai an ka samu to har yanzu ba a faɗa har yanzu ba a wada mutane a ce ga shi shekara bana mai an sai da kaza ga wanda an ka samu ga riba da an ka samu ga ta to nan ne matsala take tun da an samu kuɗi da yawa ƙasa ta samu kuɗi na ce maka yanzu bilishe ya ƙaru tun da ya ƙaru kenan gwamnati ya yi kasuwanci da yawa kaga gwamnati ya ce zai yi kalas an yi kalasoshi ba shakka amma wanda an ka bayi yin kalasoshin nan a je a diba a gani ya sun kai kalas akwai wanda an ka bayi kalas ɗari bai yi ɗarin bai yi goma ko sha biyar sannan an ce wani an ba shi yin abin likita an ce shi zai shi gina likita ko shi gina waɗansu cikin likita bai ba wani an ce a zo a yi hanya an ce a zo a hanya hanyar ne ya kamata a ce ta kama miliyar ko wanda ko goma ko sha biyar an ce miliyar hamsin an yi surfacturation duk inda kuɗin suka shiga kenan yi shi an wuhari talaka bai gani a ƙasa ba tun da wanda ya kamata abi yana son talaka ya gani a ƙasa sai waɗanda masu wanda an ka ba aiki a matsayinsu na jami'an ƙasa an iska duk wanda ya yi zalunci a zalumi matuci wadari da ya an gama kai da shi sun ka kwashe kuɗin ƙasa sun ka hada kuɗin su ga bartamanin ƙasa ko sun ka zo cikin ma bartamanin ƙasa wurin kashe su an kai ta almundana da sama da waɗi da rubuci wanda ya sa a yau ɗin nan ga sunan kana gani cikin gari sun yi arzikin ba digi ga yanan kawai kato ka san shi shekaran jiya dramatis kawai ka san wanda yake kuma dan an yi noman shi minister ko dan an yi noman shi director din wani abu ko dan an yi noman shi wani jami'i kawai shi kenan sai a waye gari shekara biyu shekara biyar baya ko shekara goma baya sai a iske ya yi arzikin da dukkanin su yana sai da shi ma zamanin da yake nan bai yin wani arzikin da ya tattara kuma a ce an ɗauki alkawari za a bi mu wannan abin cike shi yi hukunci kuma a ce yanzu har yanzu ana nan eh, kallon juna da ake an yi ɗaukar matakai yau kai abin da cewa ɗaukar ba yanzu na ga tashi da nan shi na ya tsada billahi da zila ilahu illa kana ji ko in akwai abin da Allah kashe mutum lokaci yayi amma wallahi abin da ya kashe tashi kutu da ganin ana yin abubuwan da mutanen da suke abin da ake yi da irin gurin sai le gudu na shirme wannan santiman nan ina shirme ka ganin ne tun ya mutu le 24 ko in ka gani profil ina na whatsapp profil na wasa ni ne da shi hirar da mun kai ta ƙarshe wadda mun kai wadda daga ne ta dare da ya bai komai wata dariya ba bai komai wata dariya da wani mutum ba kana ji na ko ya yi ta wannan ita ce ta ƙarshe kuma kada mutu na magana wato kamun mu kare ma hashina hawaye saboda wannan abubuwan da ya gani ga su arzikin ya zo ya kamata a yi unhwani da shi wanda ya kamata sai me an kai an ka zo an ka ce wa gwamnati san da salar kada shi ko in ba shi ma an ka je an ka ciwo na abiya salar ne ko abiya ai abin da bai da wani unhwani kasa a je a ɗauko bashi ai wani lai zo biligason da kake gani bashin ka aka dauka da banki wannan da banki a ce an yi obligation an ɗauko bashi avec 12% d'intérêt kaza da kaza d'intérêt in ka je ka ɗauko shi mina na an kai da shi mi an unhwani da an kai da shi ƙarshen ta unhwani ne da ya tsaya da waɗanda mutanen da kasu ne yawa wato anya akwai da za a yi talaka shan da riba man fetur nan kwa to kuma ai kaji na kwatanta maka ka san wato kamar na inda nuhu ya ƙare ni nan zan ci gaba dalle